الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baya ka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci mai tarin albarka na alhamis 21 ga watan rabi awwal a shekara ta 1432 daidai da 23 ga watan biyu watan fabrairu shekara ta 2011 meladiya domin ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka sharhu sunna na al-imam al-barbahari a inda yake kuma wannan shine karatunmu na goma sha uku a cikin littafin Allah ta'ala ya ji kan al-Imam al-Barbahari ya haska kabarinsa ya sanya aljanna ta zama koma a gare shi za mu tashi a gaba ta 93 Imam al-Barbahari yake cewa wa'alam anna al ilmi lam yazalu yarduna qawl al-jahmiyya lam yazalu yarduna qawl al-jahmiyya hatta kana fi khilafati bani al-Abbas takallamat ruwaybada في أمر الآمة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه وتزندقت من وجوه وضلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمره وأمر أصحابه ولم يتخطى أحد منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه واستراح وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاجبة مالا الإمام البربهاري رحمه الله عز وجل يكتشوى وعلم يتياكي دان أوا دالب علمي كسني أن أهل العلم lalle ma'abota ilimi malamai waɗanda yake kafarsu ta kafu a ilimi lam ya zalu ba su gushe ba ba su ƙasa a gwiwu ba ba su sanyin jiki ba lam ya zalu ba su gushe ba ya na qawlal jahamiya suna mai da martani akan dukkanin maganganun da jahamawa za su faɗa mutanen jahan bin safwan al-imam ahmad ibn hanbal yana da littafi mai zaman kanshi ar-raddu alal jahmiya sunan littafin kenan ar-raddu alal jahmiya kuma littafi ne wanda yake an rubuta shi an yi mishi tahqiqi sosai da sosai me yasa haka domin a fayyace ma mutane cewar abin da suke a kai abu ne na barna ba abu ne na daidai ba saboda ba zai yiwu a ce mutum ya kawo bidi'a ya kawo barna a bayan ƙasa shi ba a ga laifin shi ba wai waɗanda suka tahi suna nuna abu kaza da abu kaza na barna ne su kuma ya zama na za a ga laifi a ce su ne ba sa son haɗin kai su ne ba sa son kaza ba sa son kaza alhali wanda ya fara kawo barnar tun kafin ya kawo ta ba a tsawatar da shi ba lokacin da ya kawo ta ba a tsawatar da shi ba in ga wannan ba ƙaramin hatsari ba ne saboda haka malamai ma abota ilimi ba su kasa a guyu ba suna mai da martani daga dukkanin maganganun da yan bidiya za su kawo wannan kuma ita ce sunar Allah cewar annabawan da Allah ta'ala ya turo hakan nan ba su gushe ba suna mai da martani ga dukkanin maganganun da kafaran lokacin su za su bayar duk wata shuba da za su kawo sai annabawa sun mai musu da martani akan haka saboda wannan wajibi ne aiki ne daga cikin ayyukan malamai su tahi tsaye dukkan inda bid'a take duk inda barna take su nuna wa mutane abu kaza barna ne abu kaza ta'addanci ne bi halatta ba ina ta mun fahimci wannan da kyau dan wanda zai yi ya san yayi akan hujja li halaka man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana hatta kana fi khilafati ibn al-abbas mala yake cewa irin wannan zandakanci da wannan al'amurra da jahamiya suke yi sun ci gaba da yi har zuwa zamanin daular banil abbas daular abbasiyya da wannan lokaci kan yi ruwaiba ba sai marasa ilimi kwata-kwata suka yi magana fi amril amma al'amarin da ya shafi kowa da kowa a lokacin da aka ce ko jahilai za su tsoma baki a kan abin da ya shafi al'amarin addini to kan al'amari ya lalace kun yi shiru tun da dama ma'abota maganar su ne malamai to kuma ba a bari malamai sun yi magana ba kawai wani wanda yake ko dai ya zama da asali ma ba shi da karatun addini kwata-kwata shi ma yana da ta cewa saboda tsabagen addini ba shi da gata a ƙasa ko kuma a wanda ya ji ima addinin karatun addini shafi miliyara ima shashafa shi sama-sama ko ya yi digiri na ɗaya ko ya yi digiri na biyu ko ya yi digiri na uku akan addini amma ka sanya mai arba wani hadis a gaba ba zai iya fassara ma ba an za ka sa akhbari a gaban shi ba zai iya maka fassara shi daga farko har karshe ba amma ba shi zai iya discussion da kai wai a tattauna ba abin da ya gane na addini ya je yana karanta islamic stories ya je ya karanta sufitism ya je ya karanta waye ba abin da ya sani akan kawai an caccakuɗa mai al'amura saboda tsabagen jahilcin bai gane addini ba fa kar ka manta fa ba zai iya karantar da ɗaliban shi tafsiri yana jan bakin ba a'a ka duba daga ko secondary school kuwa ina ne malaman da ke karanta da islamic school sai ya ce kai yaron da ke zuwa islamiyya ya karanta musu alamta da kaifa zuwa karshe in ya karanta shi kuma sai ya zo ya rubuta ta transliteration ba abin da ya sani na addini kun gani amma yana da kwali sai a ce shi ma zai yi da magana ai yana da phd a digiri yana da digiri akan islamic studies ba abin da ya sani na addini shi kuma ya faɗa wa mutane cewar shi ba karatun cin abinci ya yi ba karatun addini ba tunda ya yi karatu ne ya samu kwali zai je dinga buga-buga yana samun karatu abincin da zai ci kawai shi kenan ga ya huta ya hutar to haka al'amura suke ko dai zamana ma wanda ba shi da ilimin kwata-kwata ya ce zai tsoma baki ko kuma wanda ima ilimin a sha tsuntsaye a ci shi ma zai sa baki to ga al'umma ta hallaka kuma ga ɗauki wannan duk wani barna da ya duk wani abu da ya zo duk wata fatawa ce da menene in ta zo ga kowa da kowa yana sa baki amma da a ce mutum ɗaya ana taro a ce mutum ɗaya ya yanke jiki ya faɗi ba shi da lafiya ba za ka ga an ce kowa ya zo yana gwada dabarar shi ba sai ka an yi wuf an ɗauke shi an kai shi asibiti ko ba ka ba ba za a ce a to ai wane ya sa baki wane ya yi kaza wane ya yi kaza amma idan al'amarin addini ne kowa sai ya sa baki to ga wani ba karamar matsala ba ce Allah ta'ala ya sauwake wa ta'anu ala athari rasulillahi sallallahu alaihi wasallama suka dinga yin suka akan hadisan manza Allah sallallahu alaihi wasallama wa akhadhu bil qiyas suka dinga kiyasta dukkan al'amura duk abin da aka ce musu Allah ya ce manzon Allah ya ce sai sun kiyasta shi da kwakwalansu. su fama wafaqa qulahum qabilu wa ma khalafa raddu abin da ya daidai da tunanin sai su yarda da shi abin da ya saba mu tunanin sai su yi wurgi da shi Allah ta'ala ya sauwake war ra'ayi suka kama tunani da hange wa kaffaru man khalafahum suka dinga kafarta duk wanda ya saba musu idan suka tsuguna suka kyankyashi bid'a to duk wanda ya saba ma wannan bid'a ya ce bid'a ce su kafarta shi saboda me saboda jahilci ne ma da su ubangiji Allah madaukin sarki ya tarbiyantar da al'umma yake cewa wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bi wa la rudduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum لعلمه الذين يستنبطونه منهم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف إذا وانا الأمر يزو مسو من الأمن نفرن تكي أو الخوف كون صورة وانا رازنروا أذاؤوا به سيس يادشي ashe ba kwarewa bace ma yanzu in ka ji labarin farin ciki ma ka tashi ka fada labari na faranta rai ba ba kwarewa ba ce a ce da kaji kawai ka abin nan ka faɗa Allah ta'ala ke cewa wa abin nan wai za ta min al-amn wal khawf adha'u wa lawar duhu ila rasul inda sun maida wannan al'amarin ko na farin ciki ko na bakin ciki ko na damuwa da sun maida shi ila rasuli zuwa ga manzo Allah sallama ya zama shine wanda zai faɗa la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da masana al'amura sun gane da al'amura suke tafiya kun gane wannan da kyau to amma sai zama na duk labarin da mutum ya ji jita-jita sai ya dora a rediyo mai jini ne ta rediyo mai batir sai ya dora na farin ciki ne ko na sai ya tsora to haka yanzu kenan sai ya zama na jita-jita ta cika gari mala yake cewa kafaru man khalafahum sai suka kafarta duk wanda ya saba musu fa dakhala fi qawlihim al-jahil to da ko suka kafarta duk wanda ya saba musu fa dakhala fi qawlihim sai aka dinga shiga cikin maganganun da suke faɗa waye yake shiga aljahilu jahili wal mughaffal da rikirkitacce ga falalle bai san me ke faruwa ba sai dinga yadda da magana su yana ganin su ne akan daidai saboda su waɗanda yake su ne asalin waɗanda suke kan daidai an kafarta su tun zuwa ya rage kenan ba su bane sai jahili kawai wanda yake ba shi da wani nuri na ilimi sai ya tsammanin su ne akan daidai ya bi su zai la ilma la da kuma duk wanda ba shi da ilimi hatta kafaru min haifu la yalamun har su din da suka kirkiro bid'ar suka kafurta ta inda ma ba su sani ba saboda hanyoyin da suka kafurtar da su suna da yawa fa halakatil ummatu min wuju sai al'umma ta halaka ta fuskoki daban-daban wa kafarat min wuju kuma suka kafurta ta fuskoki daban-daban yanzu wujuhin na farko na kira ne ko ba na kira bane kun yi shiru wujuhin na bifa na kira ne ka'ida larabci ita ce idan sunaye guda biyu suka zo ɗaya na kira ne ɗaya na kira ne to kowane daban yake kun yi shuru idan suna sunaye biyu suka zo na farko na kira ne na biyu na kira ne to na biyun fa ba shine na ɗaya ba na ɗayan ba shine na biyu ba eh amma idan sunaye biyu suka zo ɗaya na farko na kira ne na biyu ma'arifa to na biyun shine na farkon eh idan ka ce a rajulun fa rajuli ijilis wani mutum ya zo ba shi ne rajulun ba sai na ce ma mutumin zauna mutane nawa kenan mutum ɗaya ne a rajulun to yanzu ya nabahar da kowa kenan kowa ya kashe wai shi a rajulun fa rajuli ijilis ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda ga zaka fahimci fadin Allah ta'ala da yace innamal usri yusra abin nan innamal usri yusra fa innamal usri yusra kaga yusran yusran guda nawa guda biyu duka na kira ne kowanne daban-daban yake amma kuma al-usr ma'arifa ne na biyun shine na farko na farkon shine na biyu abin da ya samu kawo wannan yanzu da malai yace fa halakatul ummatu min wuju sai al'umma ta halaka ta fuskoki daban-daban wa kafarat min wuju ta kafirta ta fuskoki daban-daban ya nuna fuska da ta kafirta daban fuska kuma da ta hallaka daban wata kat min wuju fuska kuma da ta zama zindikiyar al'umma ita ma fuska ce daban hanyoyin fuskoki nawa kenan uku ta kafirta ta wata fuskokin nan ma haka nan wa dallat min wuju ta bace ta shiga daji ta fuskoki daban-daban wata tafarraqat tararaba rarraba ta yi makanta a yaga ad ta kirkiri bidoyinta min wuju ta fuskoki daban-daban sai ga fuskar halaka daban fuskar zindikanci daban fuskar kafirci daban fuskar bata daban fuskar kima addini a yaga daban illa man sabata ala qawli rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai dai mutum guda shine wanda ya tabbata akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa amrihi ya tabbata akan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dai manzon Allah yayi umarni yace innahu man yash minkum sayara ikhtilafan kathira fa alaykum kaga alaykum ismu fi'il al-amr ne saboda haka sai abin nan yafidu al-amr kun gane ko saboda haka sai ya tabbata akan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa amri ashabihi da umarnin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa lam yatakhatta ahadan minhum bai tsallake ɗaya daga cikin su ba shine wa lam yatakhatta ahadan minhum bai tsallake maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba domin yana tsallakewa zai zama zindiki bai sani ba ko ya kafurta ko ya bace ko ya halaka hakan nan bai tsallake maganar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma wannan shine abin da zai nuna maka ɗaya daga cikin hanyoyin mafita shine tabbatuwa akan abin da yake daidai in ba ba a je mun yi maganar farko farkon ya ta shafi rayuwar wasu sahabbai ma'ana ta dan bayyana a rayuwar wasu sahabbai kamar alqadariya ta tsuru ne a basara da mu ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gane ce ala innal fitanata ha huna da mu inda ya nuna ya nuna shiyoyin basara ne yankin kufa yankin iraki da sauransu inda da aka kai su sayyidina husaini da duk dai waɗannan ƙungiyoyin bid'a duk ta suka bayyana kun ga take Abdullahi dan Abbas ya ce musu Abdullahi dan Umar ya ce musu Allah ba zai karɓi duk abin da suka ciyar ba har sai sun yi imani ne da kaddara shi yasa bida ta bayyana a gaban wasu sahabbai ba su yi mata kafa tsawa goyo ba sun fayyace zare da abawa to ya ga sai ya zama na duk mutumin da ya tabbatu akan tabarki na sahabbai ba za ka ga irin waɗannan guggubu guggubun yana samun shi ba walam yujawiz amarahum bai tsallake bai keta da al'amarin su ba wa wasi'ahu ma wasi'ahum ya ishe shi abin da ya ishe su duk mutumin da ya yi ciwar duk abin da ya ishe sahabban manzo sallam ya ishe shi to wannan ka ga yi makan shi kiyamul layli amma duk mutumin da ya ji cewar abin da ya ishe su bai ishe shi ba shi yana da wani tunani su tunanin su na da ne na shekara 1400 da wani abu shi yanzu yana da uh, wani lokaci na ci gaba to haka wannan ci baya ne sosai da sosai kuma wani abin mamaki da za ka ga cewar waɗanda suke cewa ai musulunci yana da tunani ne na da su kuma yanzu suna ta tunani ne na zamani suna da tunani ne na su a Platon da sauransu shi fa Platon din nan ya mutu fa kafin milad kafin haihuwar annabi isa alaihi salatu wasallam da shekaru waɗansu da ake karanta labarurkan su ba wasu sun mutu ne kafin haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam kun fahimci wannan da ke ko kago san abin nan a abin da ya shahara ba abin da yake daidai ba a abin da ya shahara shine an haife shi a 25 ga Disamba ko shine abin da ya shahara amma wannan ai su ma abin dan wanda ne dai kawai a gani to amma za ga irin tunanin waɗannan ake fada faɗa kuma ake jin cewar an ci gaba walam yarghab an tariqatihim bai kauce ma tafarkin su ba bai kauce ma hanyar su ba zaka tashi ka fita walam yarghab an tariqatihim mun sha maimaitawa fi'ilin raghiba fili ne da ke da wajahi guda nawa biyu ko dai an ta biyo shi ko kuma fi ta biyo shi idan an harfu jarra ta biyo shi to yana ba'ana kyama wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiya nafsa faman raghiba an sunnati falaysa minni amma idan fi ta biyo shi tana da ma'ana kwadayi zaka ce raghibtu fihi ina san shi raghibtu anhu ba na shi ina fata mun fahimci wannan da kyau sai malam ya ce wa lam yarghab an tariqatihim sai shi mutum ya zama na bai kauce ma hanyarsu ba tun da kaga an ce ta biyo rahiba wa mazhabihim bai kauce ma mazhabarsu ba wa alima ya san cewar annam kanu alal islami sahih cewa sahabban nan sun kasance akan musulunci na asali ba musulunci da waɗansu suka zo suka mai kwaskwarima a yanzu ba wal imani sahih da imanin da yake shine ingantacce qalladahum dinahu sai ya rataya addinin shi gare su ya karba addinin shi daga gare su wasaraha kuma ya huta ko yana da wani abu ba wata magana da zai kawo wacce zai kare kanshi duk magana da zai kawo daga cikin maganganun sahabbai zai kawo wa'alima ya tabbatar da cewar anna dini innama huwa taqlid ai shi addinin nan gaba ɗayan shi kwaikwayo ne kai da kake yanzu zaka kwaikwayi wa waɗanda suka gabace ka su waye wata kalidu li ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama za ka koi koya kuwa su ne sahabban manzan Allah sallallahu saboda al’amurra da yawa al’amari na farko shi addinin a gabansu ya sauka kun fahimci wannan da ke ko al’amari na biyu sun karba addinin yana ɗanye shatab babu wani son zuciya babu wata bidi'a babu wani tunani babu wani komai sun same shi ne fiye shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau in jin larabci kake yi su suna zamanin da larabcin kwata-kwata bai canza ba bai rike ba bai kaɗu ba in tunanin fassara kake yi sun samu fassara ne daga wanda yake shi kaɗai ne wanda yake afadalu halkin lahi shi kaɗai wanda aka ɗora ma fassara ingantacce a wurin sauka koyi fassara ɗin to haga akwai hanyoyi za ka dinga lissafa hanyoyin da malam ya kalla ya ce wata kalidu li ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kalidanci ana yi ne ga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam saboda al'amura da yawa daga ciki mun faɗi waɗannan kuma addinin nan an fassara musu shi da maganar an sallan ya fassara musu shi da maganar shi ya fassara musu shi da magana ya fassara musu shi a aikace ya fassara musu da mu'amala da komai da komai ya fassara musu shi saboda kawai za ka kwaikwayo su ne za ka ji jabir yana cewa a wurin shi daga gaban shi abin nan yana cikin waɗanda suka ruwaito hadisan manzo sallallahu na aikin hajji tiriyan tiriyan yana gaba ma'ana yana rike da linzamin taguwa ko dai yana dab da shi a gaban su da aka aiki hajji baki daya a gaba babu wanda ya kai su sanin fasara wa atimul hajja wa atim wal umrata lillah babu wanda ya sanin thumma laqadu tafasahum wal yufunu dhurma li tawafu tunda duk a gaban su akai hakan nan su wafdu abdul qais da suka yi tafiya suka zo wurin manzo Allah sallallahu da sauransu sun zauna da shi wata guda wasu suka zo suka zauna da kwana 29 suka tashi za su koma yace sallu kama mun usalli a wannan shi a wannan lokaci suka ka duk abin da yake ina fata mun fahimci wannan hisa ma ne yace kwaikwayo shine ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wani abin da zai nuna maka duk sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan su babu wani dan bidiya a ciki babu dan shi'a a ciki babu sufi a ciki babu waye a ciki babu kowa a ciki kaga yanzu salin alin kenan kun yi shiru a cikin su babu dan malikiya babu dan hanafiya babu dan hanabila babu dan shafi'iya babu dan zahiriya babu kowa a cikin su to kaga yanzu wannan ɗaya ce daga cikin hanyar da in maka ce a rike ta baki ɗaya to al'umma ta samu kanta cikin zaman lafiya tun da yanzu wannan ya ce daidai wannan ya ce ba daidai ba kowa sai ya shiru da bakinsa sai a ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama meye suka faɗa a akai shikenan sai a ɗauki nasu ba shikenan huta ba imam al-barbahari ya ce wa alam anna man qala lafzi bil qur'ani makhluqun fa huwa jahmi wa man sakata lam yaqul makhluqun aw ghayra makhluqin fa huwa jahmi هكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله عز وجل Hmm? wa'alam ya ce ka sani anna man qal lalle duk mutumin da ya ce lafzi bil qur'ani lafazin da na yi na karanta alqur'ani na ce alhamdulillahi rabbil alamin wannan lafazin makhluqun duk wanda ya faɗi wannan ya ce ai wannan lafazin halitta ne fa huwa jahani to ka san wannan mutumin tintirin ba jahani ne wa man sakata duk wanda ya shiru falam kul bai ce makhluqun ba aw ghairu makhluqin bai ce qur'ani halitta Allah bane bai ce kuma ba halitta Allah bane shi dai ya shiru fa huwa jahami shi ma ba jahami ne ai dole fada eh duk wanda ya shiru ya ce shi dai ba zai ce komai ba magana ce ta malamai ko ba ka zai faɗa ba barna yake so ya faɗa ai ya sa baki a waɗansu abubuwan sosai da sosai kun gani ko ya ce shi ba zai ce kuma shi ne ba zai ce qur'ani halitta Allah ba ne ba kuma zai ce ba halitta Allah ba ne shi ma ba jihami ne ya faɗa ya ce qur'ani ba halitta Allah bane wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina bidhaka dana al-atqiyahu wa afsahu wa la taku fil qur'ani bil waqfi qailan kama qala atba'un li jahmin wa asjahu wa la taqul al-qur'anu khalqan qira'atan fa inna kalam Allah bil lafzi yudahu ai dole sai kai bayani filla filla duk duk wani tarko ne na bid'anci mutum bai samu damar da zai bayyana ba amma sai ya tasahul sai ya shiru yana ji ana yada bid'ar shi ba zai faɗa ba amma kuma ya goyi bayan ta a zuci saboda haka an kai matsayin da babu wani abu kawai ko dai ka ce qur'ani halitta Allah ne a billah ko kuma ka ce qur'ani ba halitta amma wai ka tsaya tsaka tsakiya wai kai dole wai kai kana da dabara karka ce halitta Allah ne ya zama kana rikici da wanda suka ce ba halitta Allah bane kar kuma ka ce ba halitta Allah bane ya zama kana rikici da wanda suka ce halitta Allah ne saboda haka sai mutum ya tsaya a tsakiya a wannan bai yi ba sai ya faɗa haka za qala Ahmad ibn Hanbal wannan ita ce maganar Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu azza wa jalla ce dole ka yi bayani kawai ai an sha maimaita tattauna irin waɗannan da a darussan baya da kuma ha'iya da muka karanta da sauransu saboda daga alƙur'ani siffa ne daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki alƙur'ani ba halitta bane daga cikin halittan Allah siffa ne daga cikin siffofin Allah ta'ala domin siffa ne magana domin alƙur'ani magana Allah ce magana Allah kuma siffa ce daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace wato duk hanyoyi ne na bid'a mutane suke bi kun bayanci wannan da kyau ko da aka hana su sai su ce wai lafzi bil qur'an saboda ka sai ya ce lafazin da ya karanta sautin da ka ji shine alqur'ani din fa sautu wal alhanu sautul qari lakin mal matlubu kun yi shiru qaulul bari fa sautu murya wal alhanu da rerawa sautul qari wannan sauti ne na wanda ya karatu sai dai abin da aka karanta fa qaulul bari magana ce ta mahalici wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kaseera fa iyyakum muhdathatil umur fa innaha dalala fa innaha dalala wa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin المهديين عضوا عليها بالنواجذ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعل لك إلى رأمين تعالى استبدأ قريش يا فدا وانا حديثي رواه أبو داود الترمذي innahu yadda al'amarin yake man ya kum duk wanda ya tsawon rai daga cikin ku ba'adi bayan rasuwata fasayar ikhtilafan kasira da sannu zai ga saɓani saɓanin kuma mai yawan gaske ai dama ibad bin sariya ba ya rawaito ba shi rawaito hadisin ba yace wa adana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mau'izatan baligha zarfat min al'uyun uyun min al fa qulna ya rasulullah awsina kun ba gane to daga cikin maganganun da ya faɗa kenan yace duk wanda ya tsore daga cikin ku zai ga sabani sabanin ba ba kaɗan ba mai tarin yawa fa iyyakum wa muhdathatil umur sai ma kin Allah yace ka shejunku a hirdinku ku nisanci fararin al'amura a cikin addini fararen al'amurra a cikin addini domin ma Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare ce man ahadasa fi amri na haza ma laysa minhu fa huwa fa innaha dalala domin waɗannan fararen al'amura a cikin addini bata ne ba daidai ba ne. kun gane wannan da kyau ko saboda haka yanzu kenan babu wata bidiya muhassana ko wata bid'a wajiba ko wata bid'a manduba manduba <laughs> wa alaikum bi sunnati ku riƙi sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin da sunnar halibobi waɗanda yake ar-rashidina masu shiryawa ne al-mahdiyina waɗanda aka shirye da su abdu alaiha ku riƙe waɗannan sunnonin dinnawajiz da makamakanku ai wani shine in ka riƙe abu da a haƙoranka na sama cikin ƙanƙanin lokaci sai a ƙwace shi amma ka riƙe da waɗannan haƙoran sai an dage sosai da sosai haka ne ba ka bane isa maki Allah ya ce ku riƙe sunnar da nan domin za ku zo ku yi rayuwa da waɗanda za su yi yin su domin su ga sun ƙwace sunnar nan tare da ku su ga sun raba ku da wannan sunnar isa ce to ku riƙe su da tiramanku anan sunna nawa maki Allah ya faɗa sunnati sunnata da kuma sunnar halifofi mun gane wannan sai nuna mana kenan ashe duk aikin da ake kafa hujja da shi a ce ruwai an kace bidi an kace bidi a ba kyau to ai ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai rubuta Qur'ani ba wanda ya rubuta Qur'ani shine Sayyidina Abubakar kun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka ai yanzu kuma rubuta Qur'ani wajibi ne domin da ba a rubuta Qur'ani ba da kaza da kaza da kaza to sun da haka ne yanzu an samu bid'a mai kenan wajiba a ga wannan wannan ka ne wannan wannan tunaninsa ne kawai ai aikin sai na abubakar ba bid'a bane sunna ne don ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya kira da sunan sunna mun fahimci wannan da kyau sai na Uthman to amma da irin su ne mutum yake fakewa ya ce ai wanda i kaza i kaza shine bid'a an kace ba kaza bid'a ne to ai wanda ya tara mutane ya ce su zama a sallar tarawihi maimakon kowa yi shi shi kadai sai ya tara sai ya sanya musu limami guda ai wannan bid'a ce kun gano wannan da kyau kaga wannan ya jahilci me ake nufi na farko dai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya jagoranci sallar tarawihi kun gano wannan da kyau ko abin da ya hana mashi ci gaba shine dan kada a zama da ita wajibi amma asalinta akwai ta ko babu akwai ta da na abubakar da na umar ya samu liman ya sa liman ya ci gaba da gudanarwa a wani lokaci za a zama da ita wajibi abin da bai zama wajibi ba a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin na umar ne zai zama wajibi mun gane wannan da kyau sannan kuma in ma a sallam bai yi ba ai manzo ayi manzo Allah sallallahu ya ce da na umar in ma shi bai sallata rahim ba kenan misali ai ya ce da sun aiki na umar sunna ne saboda haka yanzu a ce waɗannan mutane bayan Allah na Abubakar na Umar na Uthman na Ali a ce wai sun yi bid'a to shi ma bid'anci ne ina fata mun fahimci wannan da kyau to kuma mu fi sani bid'a ita shine a cikin addini dan saboda haka dan mutum yayi sabuwar mota wannan ba za a kira shi bid'a ba ladan ta nawa ba ba wani abun nan to amma sai ji mutum ya ce ai in kun ce bidiya ne to ai masallacin ku akwai darduma masallacin manzo Allah kuma babu darduma masallacin ku akwai fanka manzo Allah sallallahu bai je yake haji a jirgin sama ba billah manzo Allah bai hau jirgin sama ba kun fahimci wannan da kyau to wannan kawai barna ce mutum yake so ya yada a cikin al'umma barna ce kawai mutum yake so ya yada domin ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce abin nan Allah madaukin sarki ya ce a cikin alqur'ani ya ce wal khaila wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina ba su ne wanda ake hawa a lokacin ba sai ce wa ya khuluqu ma la ta'lamuna ya khuluqu wani fili ne fili ne mudari'i yadullu ala al hadir wal mustaqbal wa ya khuluqu kuma Allah yana halitta ma la ta'lamuna abin da ba ku sani ba sai nan gaba ne za ku sani na fata mun fahimci wannan da kyau ko saboda kaga ba za a kira waɗannan al'amuran bid'a ba saboda ka mutum zai bid'a shi ya san bid'a ce kawai sama da a ce yana bid'a shi bai san ita bid'a ba ce kaga jahil ya zama jahil murakkab kenan amma idan yana bid'a shi ya san bid'a ce to kaga nan watan wata rana ana fatan ya isri gifari to amma yana bid'a shi bai san ma bid'a yake yi ba har ma yana neman ya sunnantar da ita ya dauki bid'a kuma ta zama ya dauki sunna ta zama bid'a kaga Allah ta'ala ya sauke Imam al-Barbahari yace wa alam annahu innama jaa halakul jahamiyyati annahum fakkaru fi rabbi azza wa jalla fa adkhalu lima wa kayf wa taraku al-athar wa wada'u al-qiyas wa qasu ad-din ala ra'yihim فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى فكفروا وكفروا واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بتعطيل واعلم إمام البربهاري يتي كسني يا كي دان أوا متار البركة أنه يد الأمر يكفى إنما جاء هلاك الجهمية أبن سني كوي هلكر جهمية batan jahalmiya ya zo ne fa ta hanya kamar haka annahum fakkaru fi rabbi azza wa jalla su sun yi tunani a sifar azatin ubangiji dama ai kun ga shine matashiyar karatun mu na wannan ko cewar kada mutum yi tafakkuri fi rabb ma yi tafakkuri fil khalq su abin da ya shafi jahmiya annan fakaru fi rabbi azza wa jalla sun yi tunani akan zatin ubangiji da suke tunani fa adkhalu lima sai suka shigar da kalmar lima a cikin al'amarin Allah lima ma'ana dan me Allah ya aikata kaza a billah wannan jumlar talima lima mi ita ta halakar da su da ‘yar uwarta wa kaifa yaya kaga lima ayyukan Allah maɗaukin sarki danmi mi Allah ya kaddara danmi mi Allah ya aikata kaza danmi mi Allah ya halicci kafirci a ufi billah don me yayi kaza danmi ya yayi kaza danmi ya yayi kaza wa kaifa ya abin yake sai suka shigar da wannan da Allah ta'ala ya ce bal ya dahu mabasuta tani yunfiqu kaifa yasha sai suka ce ya dahu kaif da Allah ta'ala ce fi mastawa alal arshi kaif kaif astawa uz billah kaga kaifaya ya wannan su suka shigar da su wa tarakul asara sai suka bar duk ayoyi da hadisai domin aya da aya cewa ta yi laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir shikenan kaga inda sun tsaya anan da ba su sanya lima ba da kuma ba su sanya kaifa ba aya cewa ta yi laisa ka mislihi shay babu wani abin da ya kama da Allah maɗaukin sarki kaga wannan wani nafayin ne mufassal ko ijmalan ijmalan sai Allah ya ce wa huwa sami'ul basir wa huwa sami'u shi Allah mai ji ne albasiru kuma mai gani ne wannan isbati ne mufassal wanda yake shine ka'ida ta al-asma wa sifat ka sani nafayu ana yin shi ne ijmalan a dunkule isbati kuma ana yin shi mufassal dan haka wannan ayar ta yi to amma sai aka akasa in bidiya ta ya suka akasa sai suka mayar da nafayu ya zama mufassal isbat kuma ya zama mujmal sabanin ayar kenan saboda haka sai kaji suna cewa wala kaza wala kaza wala kaza wala kaza wala kaza kaga wannan suna tafsili wurin me wurin nafayu wanda yake Allah ta'ala bai yi tafsili ba cewa eh laysa kamithlihi shay a wurin isbat sai tafsil yace wa huwa samiu al-basir inda ya gagari yan bid'a ke nasa karasa za ka ji ya ce maka ai Allah ya ce laisa misil hishai sai ka ce me ya karshe gaban huwa sami albasir ba zai iya karshe gaban ba kamar yadda za ka ji ya ce maka ai Allah ya ce ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanuna ce ne ya karshe aya gaba allazina amanu wa kanu ya yattaquna ba zai iya karshewa ba to waɗannan al'amuran dole ne ɗalibin ilimi la la'akari da su sosai da sosai wa tarakul asara sai suka bar duk abin da Annabi ya faɗa kaga inda sun yarda da abin da manzo Allah ya faɗa ba ruwan su da lima da kaifa shi yasa yace wa jami'u ayatu sifati umiruha haqqan kama naqala al-tiraz al-awwal wa aruddu uhdataha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu wa wada'ul qiyas sai suka sanya kiyasta al'amura akan tunaninsu kawai wa wada'ul qiyasa komai abin da ya daidai da nasu su karba abin da bai daidai da shi ba su watsi da shi wa qasu dina ala ra'ayhim sai suka tsaye kiyasta addini akan tunaninsu tunaninsu shine addinin abin da ya daidai da tunaninsu su karba wanda bai daidai da tunaninsu ba su yarfar da shi kuma har yanzu irin wannan manhaja din fa ana karantar da su fa dole ne mutum ya hatara sosai da sosai a karatuttuka da ake yi ba irin waɗannan ya zamana sai ana maka karatu da sunan addini sai ga handout mai suna handout ka karanta handout babu magana Allah ba magana manzo Allah ciki sallallahu alaihi wasallam wai kuma ana maka magana ne akan abin da ya shafi addini to idan ba kawo magana Allah ba ba kawo magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki ba to me ta ya zama addini faja'u bil kufri iyana la yakhfa sai suka kawo suka zo da kafirci a sarari su suwa kenan jami'a suka zo da kafirci a sarari iyanan kuru-kuru ido da ido suka kawo shi la ya hafa ta yadda kafircin ma babu yadda za a bayyana babu yadda za a buya a bayyana yake fa kafaru sai suka kafirta wa kafarul halka suka kafirtar da halittu baki ɗinsu wa qarrahum al'amru ila an qalu bi ta'til har yadda al'amari ƙarshen tunaninsu ya kai ga cewar at ta'til babu ubangiji baki ɗaya domin shine at-ta'til shine juhudul khalqi subhanahu wata'ala ayi musu ma babu Allah madaukakin sarki saboda me saboda sun ce shi Allah baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma baya dama baya hagu me kenan kun yi shiru babu sun ce baya cikin alam ba kuma ya wajen alam mai kenan kun yi shuru shi ba fari ba shi ba baki ba shi ba ja ba shi ba rawaya ba shi ba shudi ba shi ba kaza ba shi ba kaza ba shi ba kaza ba shi ba kaza ba <laughs> kuma bayan ya ce Allahu nuru samawati wal ard ina ba ta mun gane wannan da kyau to haka wannan shine asalu tatil wanda yake babban babban malamin su anan shine fir'auna da ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ya kore dukkan allantaka kwata-kwata ya tabbatar da ita gare shi shi kadai fir'auna kenan to haka wannan shine abin da ya kai su walillahi mafalul a'la mutum ne ya ce maka ya so sabuwar mota ba ta da ki ba ta da tanki ba ta da sitiyari ba ta da kujeru ita ba fara ba ita ba baka ba ita ba rawaya ba ba ta da tayoyi ba ta da rim ba ta da kaza ba ta da kaza ba ta da kaza ba ta da kaza eh? ba mu da kenan ta haka haka garshe al'amarin su ya kasance to kuma duk wanda ya kasance a irin wannan tauhidin zai tafi to haka rayuwar shi za ta kasance shi yasa kake jin suna cewa wai kada mutum yi zurfi a tauhidi kuma ba abin fa da Allah ta'ala ya aiko dukkanin annabawa ke nufa fa kan shi kuma a ce kada mutum yi zurfi kan shi abin da yake da shi ne sama da ƙasa ba ta tsayu amma kuma a ce mutum kada ya zurfi kan shi to ashe tauhidin da suke nufi shine abin da suke kiran shi tauhidi irin nasu ko tafsidi barna kenan ina fata mun fahimci wannan da kyau to ga wannan tunanin nasu kuwa ya zai sake mutum ya zurfi a kan shi ta yadda shi ma wanda yake da tunanin amso shi ne da yawa da ba zai iya amsa su ba ka ce baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma baya dama baya hagu wala kaifa kana wala aina kana kawana akawana la fawqa wala tahta wala yamina wala abadu Allah Allah ta halaye sauke to haka wannan shine karshen al'amarin su an ta ta'til sai ga kai cewar ma babu Allah kwata kwata domin duk sifofin da suke bayarwa sifa ce ta babu ina ba ta mun gane wannan da kyau wai a gudun kada su kamanta shi da halitta sa'ud billah sai zai kamanta shi da babu tunda Allah ta'ala ce laisa ka mislihi shay wa huwa as-sami'ul basir shikenan sai ka huta da ya ce wa huwa sami'ul basir kuma yace inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira wannan baya nuna jin Allah irin jin ne fa irin jin mutum ne fa nana Aisha radiyallahu anha tana ɗakin ta tana wata hidima wata baiwar Allah ta zo tana tattaunawa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a ɗakin ita na Aisha tana jin wata magana da wannan baiwar Allah take faɗa wata magana kuma tana koyuwa a gare ta sai aya ta sauka qad sami Allahu qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah sai ta ce tsarki ya tabbata ga Allah wanda yake jin shi ya yalwaci ko ina yana saman saman bakwai yana jin abin da ake faɗa a ɗakinta amma ita tana ɗakin bata ji ba shine fa Allah ta'ala wa sami'u lil jahri wal ikhfati bi sam'ihi al wasi'i lil aswati subhanahu wa ta'ala kun gane wannan ko saboda haka babu yadda za mutum ya kamanta Allah da wannan a akan irin masu wannan tunanin sai da wani ya ce inda yana da dama da maimakon huwar sami basir da ya mai da shi wa huwar aziz al-hakim ilhadi kenan wai ya mai da shi wa huwar azizu al to siffa ta al-izza da ya ce zai mayar ai Allah ta'ala ce walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa a sai shi ma bai kai labari ba da ya ce alhakim Allah ya ce wala kada ake na lukman alhikima a shi ma nan bai kai labari ba so da ka zaman shi lafiya zaman ka lafiya shine ka yi da duk abin da Allah ta'ala ya faɗa khalas wa qala ba'd ulama minhum al imam ahmad bin hanbal rahimahullahu azza wa jal al jahamiyyu kafirun laysa min ahli al-qibla wa halalu dami la yarithu wa la yuraf li'annahu qala la juma'a ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة وقالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر واستحلوا السيف على أمة رسول على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخالفوا من كان قبلهم وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع وأوهنوا الإسلام وأطلوا الجهاد وعملوا في الفرقة وخالف الآثار وتكلموا بالمنسوخ واحتجوا بالمتشابه فشككوا الناس في أديانهم واختصموا في ربهم وقالوا ليس هناك عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة والجنة والنار لم يخلقا وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله فهو كافر بالله العظيم imam al-barbahari ya ce wa qala ba'dul ulama wasu daga cikin malamai sun ce minhumul imamu ahmad bin hanbal daga cikin waɗanda suka ce din nan kuwa akwai imam ahmad bin hanbal imam hudan kenan mun yi tabi haqqin sahu da suka ce al kafir dukkan wanda yake ba jahame kafiri ne ina ba ta mun gane wannan kaji yanzu kenan wannan kungiya ta bid'a an samu daga cikin magabata waɗanda suke masu hukuncin kafirci eh saboda haka yanzu kan kawalan kawai baja mai kafiri ne imama manya-manya magabata tuni sun riga sun yanke musu wani hukuncin laisa min ahalil kibala baya cikin musulmai ai musulmai su suke kallon gabas su suke kallon alkibala baya cikin musulmai wa halalu dammi jininsa kuma halas ne jinin shi ba halas ne la rufu in an mutu baya cin gado wala rufu in ya mutu ba a cin gadonsa domin me kafiri ne makasan kafirci yana cikin mawanil irfi ko yamna shakhsa min al-mirasi wahidatun min ilalin salasi rikun wa katulun wa ikhtilafu dini fa fa shakku dini an samu sabanin addini kai kana kan addinin musulunci shi yana kan addinin jahamiyanci li'annahu qal domin shi ba jihami ya ce la juma'a babu juma'a ai da aka ce kafiri ne ka ji abin da yasa ya zama kafiri ya ce babu juma'a wala jama'a babu sallar babu sallar juma'a babu sallar jama'a salatul jam'i wa ai kenan ta sallar jam'i da Hausa ba yawa sallar jam'i da Hausa kenan amma da larabci in ce salatul abin nan abin nan aljamu bai na salati an ce salatul jam'i shine hada salloli biyu hada salloli shine amma da da hausa an ce sallar jam'i kana nufin sallah cikin jama'a shi ba jami ya ce babu ita wala idaini ya ce babu idi guda biyu wala sadaka ya ce sadaka ba ta amfani to mutumin da ya faɗi wannan me ya rage mai a musuluncinsa saboda me saboda su sun ce abin da yake musulunci shine al-ma'rifatu billah imani shine al-ma'rifatu billah a san Allah sallah ba ta cikin imani azumi ya cikin imani hajji ya cikin imani abin da yake imani shine al-ma'rifa ka san Allah ka kudirce a zuciyarka ya cikin imani ka faɗa da fatar bakinka ba ya cikin imani to idan ku haka ne ai fir'auna ma ne ya zama mummuni domin annan musa alaihi salatu salam yake cewa laqad alimta ma an ha'ula'i illa rabu samawati wal ardi yake magana da wa da fir'auna yace wai ne la'azunuka ya fir'aunu wasbura yace laqad alimta haqiqa tabbas kai ka sani kai wa kenan fir'auna in ji musa alaihi salatu salam yake ce fir'auna ya sani ma an ha'ula'i babu wanda ya san waɗannan ayoyi tara da aka saukar waɗannan abubuwa da aka saukar illa rabu samawati wal ardi face sai mahalicin sammai bakwai ne da kasai bakwai shi ya saukar da su shi fir'aunan ya san Allah ne ya saukar yanzu yana da ma'arifa ko ba shi da ma'arifa ya zama mummuni kenan abu talib me yace cewa yi wala kada alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adiyan albariyati dina laula malamatu aw hazaru musabbatin law jatani samham bi zaka yaqina yace wala kada alimtu tabbas na san bi anna dina muhammadin cewar addina na muhammad min khairi adiyan ci dina shine fiyayyen addini yace ya san haka yace laulal malamatu da ba din zargi ba a ce ya bi addinin yara ko gudun zagi ba yace da ya bi addinin ina fata mun gane wannan mahallin shari shine yace me na sani su zaura ka idan aka ce wai musulunci shine kasan musulunci shine musulunci sallah da azumi da komai baya amfani me kenan kai eh a to kuma waye kenan kuma ba ba musulmi ba ina ta mun gano wannan da kyau Allah ta'ala ya sauke wa qalu jahamawa suka ci gaba da cewa mallam yaqul duk wanda bai ce alqur'anu makhluqun duk wanda bai ce Alƙur'ani halitta Allah bane fa huwa kafir shi kafiri ne kaji fa wastahalu saifa ala ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallama suka zare ma al'umman ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi takobi wannan ko ya faru ne a zamanin mulkin al-ma'mun al-ma'mun al-abbasi suka zare ma al'umman manzo Allah sallallahu takobi wa khalafu man kana man kana qablahum suka saba ma duk waɗanda suka zo kafin su suka saba waɗanda suka zo kafin su kuwa akwai annabawa akwai manzanni akwai sahabbai duk sun saba musu wa mutahanu nasa bi shay'in lam yatakallam fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suka dinga jarraba mutane akan abin da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi da sahabbansa ba su yi magana akan shi ba suka dinga jarraba mutane akan shi kun gane wannan da kyau ko shine ma'aunin su ka mutum sahabbai ba su magana akan alqur'anu makhluq ne ko ghairu makhluqin ba ba sai mutum ya shuru ba to shi kenan suka zo suka dinga jarraba mutane akan waɗannan al'amura wala ahadun min ashabi radiyallahu anhu radiyallahu anhum hakan nan babu wani mutum ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke magana akan shi wa aradu ta'til al masajidi suka yi nufin su bar ya babu kowa saboda me saboda sun ce babu sallah in dai mutum ya in dai mutum da akwai Allah shikenan ya san akwai Allah ba wai da bai san akwai Allah shikenan kawai to me amfanin sallar shi wal jawami'i da masallatan juma'a wa auhanul islam suka raunanar da musulunci wa atal jihada suka ruguje jihadi baki ɗayan shi ah to daman jihadi ake yaka kafiri to waye kafiri a ciki in dai cewar imani shine mutum ya san Allah kun gane ko ya san akwai Allah shine imani to waye kafiri kuma Allah ta'ala ya sauke a nan babu cewar wa a ƙudurci cewar akwai Allah a zuci babu ƙudurci cewar shine mafi cancanta da abauta mushi babu kaza babu kaza shi kenan fa wa amilu fil furqa suka aiki tukuru domin su raba kan al'umma wa khalaful asar suka saba ma hadisai na ayoyi da da wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa takallamu bil mansukh suka dinga yin wa mutane maganganu da ayoyin da aka share hukuncinsu maimakon su yi musu da maganganu da me da annasir ayoyin da aka share kad aksarun nasu fil mansukh min adadin wa adkhulu fi ayin laysa tanhasiru suka dinga maganganu akan ayoyin da aka share hukuncinsu suka kyala ayoyin da su suka share alhali kuma ana aiki ne da ayar da aka share kaga wannan da aikin su shine su juya su yi juya bai sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama wahtajju bil mutashabih suka dinga kafa hujjoji da ayoyi mutashabihai maimakon su kafa hujjoji da ayoyi muhkamai huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat fa amma allazina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu shikenan suke bi dan me suke bin su ibtigha alfitnati wa ibtigha ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kawai duk waɗannan abin kenan da ake so ka ce amanna bihi kullun min inda rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab fa shakkaku nasa fi adiyanihim suka kakaba mu mutane shakku a cikin addininsu su wa ikhtasamu fi rabbihim suka danga rikici akan al'amarin ubangijinsu domin me sun kirkiro jayayya kawai su so kirkiro ilimin mandiki su so kirkiro ilimin kalam ba irin ilimin da ba su kirkira ba wa qalu suka ce laysa hunaka azabu qabari babu azabu qabari eh babu azabu qabari domin sun duba sun gani an bude ko an tonan kabari ko kuma amma akwai tambayi kabari a ina mala'ikan zai zauna saboda haka da su basu gane cewar wai akwai inda mala'ika babu kawai ya saba mu tunanin su suka yi watsi da ayoyi annaru yuraduna alaiha ghuduwan wa shiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al'azab mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara sanu'adhibuhum marrataini wala haud suka ce babu tabki wala shafa'a suka ce babu ceto Allah ta ya sauke ai kuwa a kasar na akwai lokacin da aka ce aka yi ta ta cewar babu ceto wani ya gaba gaba cewar bai da akwai ceto ba ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma yanzu yana karkashin ceton waliyai da da bai da cewar manzo Allah sallallahu zai yi ceto ba amma saboda me mala ya faɗa dama ai la taghlu fi dinikum in dai mutum ya gulu ya huce gona da iri in dai mutum ya bi ta farkin da ba na daidai ba to haka zai tattambe a gari ina fata mun fahimci wannan da kyau daga wannan fa ya dawo ya kai ne kai ne a karkashin ceton waliyai ina fata mun gano daga wannan kuma i gaba ya shiga shi'anci yanzu zama fim ya koma Allah ta'ala ya sauke suka ce wal jannatu wan naru lam yukhlaqa suka ce aljanna da wuta duk ba halice su ba ka zo ta bidiya fa wai aljanna da wuta ba halice su ba dan su tunanin su in an halice su suna ina bayan Allah ta'ala ya ce fatakun kunnar lati uiddat lil kafirina uiddat lil kafirina uiddat fili ne mabani li malami sami fa'ilu fili maudi ne an riga an yi tattalin ta ga kafirai hakan nan ma kuma aljanna yace uiddat lil muttaqina wasari ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin an yi tattalin ta to uiddat wani fili ne madi kaga ba ba mudari bane ba mustaqbal bane fili ne madi an riga an yi tattalinta amma suka kauce ma ayoyin alqur'ani mai girma wa ankaru kasiran mimma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suka inkarin abubuwa masu tarin yawa da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya faɗa fastahalla man istahalla kafirahum sai duk wanda ya hallata kafirtar da su ya ce da su sun kafirta ya faɗe ya kafirtar da su waddi ma'ahum fasta halla ta istahalla takfirahum sai wanda ya halatta kafirtar da su waddi ma'ahum ya halatta jininsu ya ce jininsu ya halatta ya halatta su ne min hazal wajhi ta waɗannan al'amura na cewar sun ce babu sallah babu hajji babu azumi babu idi babu sallah babu kaza babu kaza babu azabar kabari babu haud babu ceto bayan Allah ta'ala ya ce man zalla ya shi indahu illa bi izini ya ce wa kan min malakin fi samawati la tughni shafa'atu shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha wa yarda Allah ta'ala ya ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina su kan ceton masu ceto ba zai amfane su ba ashe zai amfano su kenan duk sun yi musu sun yi musu ayoyin alkur'ani mai gira li'annahu mala yace domin yadda al'amarin yake man radda ayatan min kitabillah duk wanda ya musu aya ɗaya daga cikin alkur'ani faqad radda alkitaba kulla yayi musu alkur'anin duka wa man radda hadisan an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya musu bai yadda da hadisi ɗaya ba daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama faqad radda al kulla ya mayar da hadisan duka fa huwa kafirun billahi al to ko wannan mutumin tintirin kafiri ne ya gabarce ma Allah mai girma da wanka ina ba ta mun gano wannan tsara ya wannan ba karamin tsautsayi ba ne Allah ya tsare mu wannan tsautsayi ne Allah ya tsallake da shi Allah ya tsallaka al'ummar musulmi fadamat lahumul mudda wa wajadu min sultani ma'unatan ala zalik ووضع السيف والصوت على من دون ذلك فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما وصارتا مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب وأطمأوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة فكانت فتنة عظيمة لم ينج منها إلا من أصم الله فأجنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أن يشك بعوبني أني أن يشك في ديني أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل فصار شاكا فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به وأظهر به أهل السنة وطالت ألسنتهم ما قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا malam ya ce waɗannan 'yan bid'a su jahaniya haka suka dinga zama fadamat lahumul mudda suka samu tsawon lokaci wa wajadu min sultani ma'unatan ala zalik suka samu taimako na shugabanni Allah ta'ala ya sauke domin kaga kaga idan ya zama na shugabanni sun samu mugaye sun samu azzaliman fadawa wallahi al'umma ta lalace dama ka san bahaushe ya ce ba a azzalumin sarki ba mugun sarki sai mugun bafadi isa Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu qanatan min dunikum inda kana mutumin kwarai to kar ka dauki aboki mai bada shawara wanda yake ba mutumin kwarai ba mutumin kwarai zaka dauka dan in ba haka ba sai su lalata ka su lalata maka gwamnati su lalata maka jagoranci kun bai nan da kyau su sa ka rabu da al'ummarka wa wajadu min as-sultani ma'unatan ala zalika suka samu taimakon gaggawa sosai da sosai daga wurin shugabanni wa wada'u sayfa wa sawta suka zara kobi da bulala alaman duna zalik akan dukkan wanda ya saba ma abin da suke akai domin wannan ma'amun shine shugaba a lokacin ma'amun ya taimaka musu sosai da sosai duk malamin da bai ce alqur'ani halitta Allah bane zane shi ake yi akan haka aka kullasa imam ahmad ibn hanbal ba abin ba a yi musu ba har ya kai bala'i ya kai bala'i wasu daga cikin malamai suke cewa suke yin tauriya sai su ce a taura no kenan daya injila zabura ƙur'ani ya ce waɗannan mai kenan waɗannan yatsunsu sai su ce waɗannan halitta Allah ne waɗannan yatsun halitta Allah ne amma shi da bai gane ba sai ya ɗauka abin da ya lissafa eh a ba wai an ware ai da hudu ne a taura injila zabura qur'ani ai magana Allah ne sifa Allah ne sai ce waɗannan hudun ma'ana ya tsinnan nashi da yake nunawa ya tsinnan nashi hudu halitta Allah ne amma shi wanda bai gane ba sai ya ce abin da ya lissafa a taura da injila, wannan yasa wasu malamai suka suka tsira imam ahmad bin hanbal ya ce jahilai ba za su gane ba jahilai ba za su gane tauriya ba ya ce ababe yadda za a yi ya ce wasu in sun faɗa sun sha su ba za su faɗa ba domin ba kowa zai gane ba suka ba irin bulalan da ba a musu ba ba irin ɗaurin da ake ba musu ba ko huhun gora ya san da su a ɗauri amma ƙarshen al'amari ya yake sai sunna ta zama ita ce kan gaba fadarasa ilmin sunnati wal jama'a sai ilmin sunna gaba ɗaya darasa ya ɓace shi ne indisar kenan ya ɓace ya dishi babu shi fadarasa ilmu sunnati wal jama'a sai ilmi gaba ɗaya ya ɓace wa huma da ahli sunna wal jama'a da ilmu ahli sunna wal jama'a sai aka samu shugabanni da 'yan su suka wulakantar da su suka tozartar da su wasara ta ne sai suka zama gaba ɗayansu a ɓoye ilmin sunna a ɓoye yake ba a karanta da shi ahalu sunna ba sa bayyana li izharil bid'i bid'i domin a lokacin bid'a ta bayyana wal kalami da ilmul kalam ya riga ya bayyana fiha a cikin wannan daular wal kasratihim kuma saboda yawan da suke da shi ga kuma taimako da suka samu na shugabanni ai ko ya san shugabanni suna tasiri sosai da sosai ko kunno kan sunna ba da bala'i bane wasu shugabannin suka yi suka samu bakin su a amma da ba da ba su ake hada kai ba a hana waɗansu al'amura ɗin ka ji masallaci a ce sai da a mai da shi shago na ta'ala ya sauki wattakhadhul majalisa su waɗannan malamin bid'a ɗin hisa kake ganin malamai sun zabe musu takobi sosai da sosai me wakata me ce a ba su ba malaman fada eh wai ce babban maciwuta malamin fada shine babban maciwuta baka <laughs> ko nan kala rayu me ya faɗa da aka kira su gidan gwamnati aka yi duk abin da aka yi aka yi buɗe baki aka menene aka ce malaman sunna ya ce a dama akwai malam na tsugunne shi dama an zo kawai a tsugunne ce da zara an fara magana an ji ta kauce ma daidai sai ya gaba ya ce to su dai kan shi dai malamin fada ya riga malamin sunna da ya riga su dai a sallame su malamin sunna ya riga ya wuce <laughs> ka gani Allah ta'ala ya sauki wa kazul majalisa wa azharu ra'ayahum suka samu majalisi daban-daban suka dinga bayyana da ra'ayinsu wa wada'u fil kutub suka wallafa littafai littafai akan ba irin bidiya da ba a wallafa ba ai kai ka san da littafan bidiya ne suke ja sai da sunna suka kunno kai ya zama na wai littafin bidiya yanzu da kudin ka in aka ganka haka haka ba za a sai ma da shi ba an gane wannan da kyau ko suka wallafa ba irin da abin da ba su faɗa ba a cikin littafansu wa atma'un nasa suka natsar da tunanin da kwaɗayin mutane wa talabu lahum ri'asa suka neme su zo su shugabanci fakanat fitnatan azima sai waɗannan al'amura ya zama fitina ne fitina kuma mai girman gaske Lamiyan jumina illa man asamallah babu wanda ya tsira daga wannan bala'in sai wanda Allah ya bai shi kariya Allah ka kare mu fa adina ma kana yusibu ar-rajula min mujalisatihim mafi kankantar abin da zai samu mutum na sanadiyar zama da i da su an ya shuka fi dinihi shi ya samu shakka a addininsa shi ne mafi ƙasa la ilaha illallah ya ji cewar shi addinin nan ma da yake ku addinin gaskiya yake yi kisa ga mai akhdari ya hana wannan ya ce wala su su subatu fasikin au kama qal ayu tabi'ahum ko kuma ma ya bi su maimakon ya shakka ma sai ya bi su aw yara aw yara alal haqqi kuma zai daga ganin ra'ayinsu tunaninsu shine akan daidai wala yadri annahu alal haqqi aw alal batil shi bai sani ba shin ra'ayinsu akan daidai ne ko ba akan daidai ba fasara shakan sai ya zama mai shakku fa halaka al hakan na halittu suka ci gaba da halaka Allah ta'ala ya sauke domin al ma'amun akan haka ya zama hakan nan dan uwan shi al mu'tasim shi ma ya daura akan aikin ma'amun hakan nan ma al bin mu'tasim shugaba na nawa kenan uku waɗannan shugabanni uku da aka yi duk akan haka suka tafi suka dinga azabtar da ahlus sunna kowanne a mulkin sa haka ba abin da bai ma sunna ba hatta na ayyama ja'far har lokacin da aka samu lokacin ja'far allazi yuqalu lahu almutawakkil wanda ake kiran shi almutawakkil ala Allah ja'far bin wasiq alhamdulillah aka samu dan da bi halin uba ba domin baban shi alwasif ya ɗanɗana ma ahalus sunna azaba sosai da sosai da baban shi da ɗan shi ja'afar ya zama shugaba shikenan fa'atu fa Allahu bihil bid'a sai Allah ta'ala ya dishar da bid'a baki ɗayan ta sanadiyar ja'afar kun gane ko ta sanadiyar wannan shugaba sai Allah ta'ala ya batar da bid'a saboda haka shi zai nuna mana inda shugabanni za su bai ma addini kariya ko da ɗaya bisa goma ne da addini ya samu gata kun yi shiru wa azhara bihil haqq Allah ta'ala ya bayyana da gaskiya ta sanadiyarwa Jafar ashe kaga waɗancan suna da sakamakon abin da suka aikata wannan kuma yana da lada na irin yadda ya tsaya ya taimaka ma addini da su da suka ci zarafin addini da shi da ya taimaka ma addini yan suna ina duk rasu nan cikinsu babu wanda aka ce zai dawwama so mutum ya bai ma addini kariya zai je isamu samu dan mutum ya ci zarafin addini ya yi ma addini isgilanci zai je ya samu abin da yi a lokacin da shi shi yi babu kowa Allah ta'ala ya sauke wa azhara bi ahli sunna Allah ta'ala ya bayyana da ahli sunna ta hannun Jafar wa talat alsinatuhum harsunan su suka fito fili ma'a qillatihim da cewar yan kadan suke wa kasurati ahli bid'i da cewa a lokacin yan bid'a suna da yawa ila na haza tun daga lokacin har zuwa yau ko ba su da yan bid'a to ai da yawa ba ne ma'auni ba mun yi wani a cikin masalolin jahiliya yawa ba shine ma'auni ba ai kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah wallahu ma sabirina wa rasmu wa alamu dalalati qad baqiya minhum qaumin ya'maluna biha wa yad'una ilaiha la mani'a yamna'uhum wala ahada ya hajuzuhum amma ya ƙuluna wa ya amalon malam ya ce wa rasmu sharri sharri da ka gan shi sharri wa alamu dalala da masharranta sharri da masharranta kada baqiya ƙaumin ya ya'maluna biha har yanzu akwai sauran diddigin gugubinsu da suke musu aiki haka ne ko baka bane waɗancan 'yan bidiya ɗin da Allah ta'ala ya disar da su ta sanadiyar ja'afar to har yanzu akwai ragowarsu sharri da ka ganshi da masharranta suna da wakilai a cikin al'umma da suke musu aiki ina fatan yanzu sakon ya fito fili ko sharri da masharranta kada baqiya minhum qaumun an samu wasu jama'a daga cikin su ya amalu na biya suna musu aiki wa yad'una ilaiha suna da awa zuwa gare su allahumma ko dai sharrin in an samu dama a fito da shi in ba samu dama kuma a dinka mishi babban riga wani lokacin a dinka mishi yar ciki wani lokacin ba irin rigar da ba za a sanya ma sharri ba domin a nuna ma mutane ai wannan shine abu kaza amma dai sunan shi me sharri Allah ta'ala ya sauwaki wala lamani a yamna'uhum babu wani mai hanawa da zai hana su lamani a yamna'uhum babu wani wanda zai hana su wala ahada ya hajuzuhum babu wani mutumin da zai kange su amma ya ƙuluna ya hana su faɗin abin da suke faɗa wa ya amaluna ko ya hana su aikata abin da suke aikatawa asali ma yanzu suna da wata ƙa'ida wai hurriyatu ta'bir yancin faɗan albarkacin baki kun fahimci wannan da kyau wai sai a fake da ita a ci mutuncin addini a addini izgini amma su kuma za su karantar da addini a ce kuma sana da ta'addanci su ba su da yancin faɗin albarkacin baki Allah ta'ala ya sauke wa'alam أنه لم لم تكن زندقة قط إلا من همج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح فمن كان هكذا فلا دين له قال الله تعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وقال وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع إمام البربهاري يتشي وعلم كسني تشور أنه لن يدع الأمر يكي لم تجي زندقة قط da dai zindiƙanci bai zo ba zindiƙanci bai bayyana ba wa menene zindiƙancin nan eh kun yi shiru muna ta faɗin shi muna malam yana ta yawan maimaita wata zandaka wa zandaka yi zandiku suka ce abin na azzandaka shine annifaq munafunci munafunci kuma shine bayyanar da musulunci da ɓoye kafirci a zamanin manzon Allah sallallahu sunan shi annifaqu haka ake kiran shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau mutum ya bayyana da musulunci ya ɓoye kafirci to haka nan kuma bayan da musulunci ya shiga dauloli aka tilasta mu wasu ko dai su musulunta ko kuma dai su sai dare musu sai suke ko su ba da jizya kenan sai suka musulunta da fatar baki suka bayyana da abin da musulunci kenan suka boye kafirci a zuciyarsu to wannan shine zindiƙanci shine ma yake cewa wa'alam ka sani annahu lam taji zandaqatun da dai zindikanci bai zo ba illa min hamajin ra'a sai dai kawai ta sanadiyar duhun jahilcin jahilai shi ne abin da ya kawo zindikanci suwaye waɗannan a atba'i kulle naikin mabiyan dukkan wani mai ihu mabiyan dukkan wani mai kururuwa duk wani wanda izo ya ce musu su zo zai tafi da su kawai sai riyi su bi shi to in ko mutum ya zama haka jujal zai bayyana ma ya zo ya bi shi domin jujal in ya bayyana tsakar rani zai umarci sama ta ruwa ya umarci kasa ta fitar da tsirrai to hagan dai kawai don mutum ya ce a bi shi kawai a bi shi wani su dabar suka zama kai gan suka maka rama to mutum kuma zai shiga taitayinsa to waɗannan al'amuran ta yadda mutane ba su gane daidai da rashin daidai ba wannan yana cikin abin da ya taimaka zindiƙanci ya zo saboda jahilci ya musu katutu kuma jahilci ba abin da baya haifawa Allah ta'ala ya cewa yake walau na nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasharna ilaihim kulla shay'in qubulan ma kanu yu'minu illa an yasha Allah walakin aktharuhum yajhaluna suwaye waɗannan yamiluna ma'a kulle rehin suna kaɗawa duk inda iska ta kaɗa ko ba ba da wancan ya kira su suka yi ri suka tafi can kuma in wani wanda ya bi shi salo da iya magana ya zo ya sake yin wani kiran sai su saki wancan kuma su bi wancan ko ba ba ya miluna ma'a kullum rihin idan iskar damuna ta zo su bi idan iskar rani ta kada fa in ta bazara ce fa ba su da wani matsayi sun zama kawai mu zabzabina la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i faman kana haka za fala dina lahu to duk wanda ya kasance irin waɗannan ba shi da addini wannan dan ba shi da matsaya inda shi ya tsayu tukunna kun fahimci wannan ko shi za ka je gana ahlus sunna ba su yadda mutum ya karanta duk littafin yan bid'a ba ya karanta littafin sunna tsantsa tukunna musamman a matsayin shi na ɗalibin ilimi ka ginu akan mazhabi na sunna tukunna ka ginu akan musulunci kafin ka fara karanta bible ina kai na karanta bible kana jayayya da kiristoci tsaya ka konkwada addinin ka tukunna in ka gane addinin ka ka gane shi sosai da sosai sannan kuma sai ka ci gaba da abubuwan da suke abin nan Allah ta'ala yana cewa fa makhtalafu da ɗaya ba su saɓani ba illa min ba'di ma ja'a humul ilmu illa min ba'di ma ja'a humul ilmu sai bayan da ilimi ya zo musu bagayan bainahum kawai dan hasadar da ke tsakaninsu la ilaha illallah to wannan da wa ake da yahudawa jahilansu ko malamansu ka ji fa maktalafu ba su saɓani ba illa min ba'di ma a humul ilmu sai bayan da ilimi ma ya zo sai bayan da suka gane ilimi sannan kawai jayayya da san bayyana hubbu zuhur kenan san a san shi kasan yana cikin abin da ke sa yake kawo rikici sosai da sosai san a san shi wannan kuma sai ya same ya gindayo wata matsala da duk duniya za ta yayata shi domin su wal murjifuna filma madinati su dama yan jarida irin wannan suke nema haka za su rubuta wai dalilan wanda yake sallah shi abin nan karfe tara me yasa ba su kawo dalilan wanda ke sallah sallar juma'a lokacin ta ba sai a kawo dalilan wanda yake sallar juma'a karfe tara domin yayata me barna ko ba ya taɓa na bane ai duk ga mutane na suna daga mai mata ɗaya sai mai mata biyu sai mai mata uku sai mai mata hudu wa aka yi interview da shi sai aka taba ka je aka yi interview da mai mata 80 da wani abu saboda tsabagen ya haɗa barna kun yi shiru wannan barna ne sosai wannan shi karan kanshi barna ne ya haɗa barna ba barna ne Allah ta'ala yake cewa maktalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum saboda ka dole malamai su hatara kada kwadayi da san bayyana ya sa waɗannan al'amuran shi ke kawo saɓani tsakanin malamai kwaɗayi akan kwadayi kwaɗayi ba ayar da ba zai karkatar ba kun fahimci wannan da kyau ko ba ayar da zai karkatar ba an ci innal ladina da kafaru sai ce ku faru makata Allah bai ɗauka da aka ce ku faru makata an faɗa ne dan buga misali ba sai ce ku faru makata ai sunan najeriya ba kafir kyau dai zama ɗaya ake a billahi min shaitan rajim ba abin da ba zai sa kwaɗayi ba mabudin wahala kenan kasan shi kai kuda ya baro Allah ta'ala ya ce wa ma tafarraqu ba su yi makansu a yaga ba ba ma addinin su ba su daddatsa addinin su ba illa min ba da ma ja'ahumul ilmu sai bayan da ilimi ya zo musu bagayan bainahum dan hasada da kyashi da kyamar da ke tsakanin su kawai Allah ta'ala yana cewa wa makhtalafa fihi da dai saɓani sabani akan littafin ba ko addinin ba illal ladina utuhu sai waɗanda aka basu waɗanda aka bai ma littafin su suke sabani min ba maja ma ja'atuhumul bayyinatu bayan da dalilai suka zo musu sun yi sabanin ne fa bagayan bainahum dan hasada da ke tsakanin su Allah ya sauwake su waye waɗannan wa hum ulama usu'i su ne munanan malamai waɗannan su ne munanan malamai ashabu tama'i wal bid'i ma'abotan kwaɗayi da bid'o'i kaji yana yana jan alfitnatu na imala an Allah man aiqadha kaji waye ya faɗi wannan maganar daga ina aka jiyo yaushe ake faɗan irin wannan maganar واعلم أنه لا يزال الناس في إصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف فقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وأنا أكو كسكوري أكو وأنا wanda suke da bugu irin nawa a wannan ayar yana da kyau a koma baya kaɗan wa maktalafa fihi illal ladzina utuhu من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فاستثناهم الله فاستثناهم فقال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ما yake cewa ka sani annahu la zalun nasu fi isaba mutane ba sa gushewa suna cikin jama'a suna cikin haɗin kai min ahalil hakki wa sunna suna kan daidai suna kan sunna hadihimullahu Allah maɗaukin sarki yana shiryar da su wa yahdi bihim ghayrahum Allah ta'ala yana shiryar da wasu ta hanyar su wa bihim sunan Allah ta'ala yana rayar da sunnoni ta hannunsu fa humul ladina Allah ta'ala sune fa waɗanda Allah madaukakin sarki ya siffanta su ma'a qillatihim tare da karancin su yayi lissafa su yace wa maktalafa fihi da sai da ɗaya bisi sabani a cikin addini ba illal utuhu sai dai waɗanda aka ba su littafin su suke saɓani min ba ma ja a ja'atumul tu bayan da dalilai suka zo musu sun yi saɓani ne rayan bagayen bainahum dan hasada da kyamar da ke tsakanin su su ahlus sunna yan gaskiya sai Allah ta'ala ce fastasnahum sai Allah ya togaciyan su sai Allah ya fitar da su ya ce fahadallahu allazina amanu sai Allah ta'ala ishirye da waɗanda suka yi imani makhtalafu fihi na abin da suke saɓani waɗanda suke kan daidai suke neman gaskiya sai Allah ta'ala ya shirye da su ya nuna musu gaskiyar min alhaqi na gaskiya bi izini wannan da izinin sa ne ba da dabarar su ba ba da kaifin tunanin su ba wallahu ya hadi man yasha'u Allah madaukakin sarki yana shirye da wanda ya ga dama ila siratin mustaqim Allah yana shirye da duk wanda yake so zuwa ga tabarki na daidai wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su a gare shi ya ce la tazalu isabatu min ummati tawaga jama'a adadi mai yawa daga cikin al'ummata ba zai gushe ba zahiri na alal haqqi suna taimakon gaskiya la yadurruhum man khadalahum duk wanda ya tozartar da su baya cutar da su tozartawar mai tozartawa baya cutar da su hatta ya atiya amrullah har al'amarin Allah ya zo wa zahirun suna bayyane suna masu taimakon addinin Allah wani hadisi hadisi ne ruwayar muslim na hadisin sauban subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah ba irin kururuwa da mutum ba zai ji ba kullum mutum ya kokari ya kasa